Gungun farko na mutanen da binciken 'yan sandan farin kaya ya ritsa da su na kunshe da wasu 'yan damfara kimanin goma sha biyu 'yan asalin kasashen Afirka ta yamma da na Afirka ta tsakiya. Waɗannan mutane da ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen shirya gadar zare sun damfari kuɗaɗe sama da miliyan ɗari uku na sefa da sunan odar kayan yaji da zuma. Kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar principal Dr. Abu Muntari ya bayyana wa manema labarai. Daga cikinsu akwai namu mutane 'yan gida Nijar guda biyu, mutanen kamar guda biyar, na Cote d'Ivoire guda, na Burkina Faso guda, na ƙasar Ghana guda, kuma da kwai na Benin guda biyu. Aikin su tsararre ne, misali da kwai ɗaya daga cikinsu shigan mahaukata shi kai, shina yawo cikin ma'aikatan ne, tashan motoci, shina tsintar takardun da an ka yadda cikin kwandon shara, waɗanda ba ka jibin suna da wani amfani, waɗanda ake a samu wani labari bisa kan mutum. suna shana nan lamba waya tana nan duk da wasu abubuwa waɗanda ya kamata a samu basu kai gare ka sai su kira mutum wani ni na wani ai ka san da wuri kaza su dai shafa ma mai gabaki kai ka kayar da su zuma muke so ko kuma su kayan yaji na kwarai waɗanda ba su da garwaye tun ma wajen noman su ba sa taki gare su sai a ce maka a ah, wani mutum da ke sashe na kasar waje ko ko su waɗannan kayan yajin wani deji na na wata otal ka so ne sai su ce ma ga inda za ka samu wannan abu kuma ga mai so ɗin shi ma sai ya kira ka ya ce maka eh warilla ina so ko mai dama nake so ka tai wuri ka za ka same shi da mai son da wanda za ka sayan gare shi duk bakinsu ɗaya da ka aika masa kuɗi ba ka ƙara samun labarin su shi kenan haka kuma 'yan sandan na feshi sun yi nasarar kama wasu mutane biyar da suka ɗauki lokaci mai tsawo suna hana wa mazauna birnin ya mai barci inda sukan bi dare wajen fasa manyan shaguna ko kai farmaki a gidajen mai tare da gamin bakin wani tsohon jami'in tsaro da ke amfani da kakinsa don ɓadda sau sa'idin da ake wannan sata shina cikin mota na shina gana abin da lokacin da za a kama waɗannan barayin sai shi hoto kamar za shi hana a yi sata alhali ba hana satan ne ba saboda shi ma ɓarawan ne don shi sa waɗannan masu satan nan su tsere su sulluɓe shi kenan sun sha to waɗannan sun aikata sata ko wajen sitasiyon guda uku kuma da babban shagogi guda uku kuma da sace-sace da aka yi na azu a sabta abu gare ka a sa wuka kamar za a kashe ka dole ka bada na saluloli ko kuma wasu na jikuna waɗanda mata da suke ratayawa. alkali mai shigar da kara a babbar kotun ya mai sha'ibu musa wanda ya ziyarci ofishin 'yan sandan feshi don ganewa idanunsa 'yan takifan da aka kama ya jinjina wa 'yan sanda da wannan jan aiki Je voudrais aussi par la même occasion vous encourager à persévérer dans la même lancée.